kuma mushrikan larabawa dan mulkushe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum dubu ɗari biyu daga cikin kafirai suka taho musulmai ku su dubu uku kacal dubu ɗari biyu aka gamu a mota to lokacin da annabi zai tura sahabbai daga madina sai yake cewa alaikum zaidu bin harisa shugaban ku yanzu shine zaidu bin harisa idan an gama da zaidu bin harisa to sai ku nada ja'far ibn abi talib idan an gama da Ja'far bin Abi Talib sai kuna da Abdullahi bin Rawaha idan an gama da shi to ko musulmi su zaɓa wanda suka ga dama da Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga annabi bai je wannan yaki ba ke saboda haka sahabbai suka je suka yi sansani a wani wuri da ake kira Ma'an wanda ke gabashin kasar Jordan sun ji labarin ga irin agaji da sarkin Rum ya kawo wa waɗannan gasasina mutum dubu ɗari biyu sun taho sun kuma su dubu uku suna shawara yaya za su yi ko shin mu aikawa annabi neman ma a karo mana agaji ko ma'aika aika mu nemi izini mu dawo gida sai an sake wani shiri sannan mu tafi sai wani sahabi ya tashi ya zare takobinsa yace Allah dama alƙawarin ɗaya cikin biye muku ko dai ku ci nasara ko ku yi shahada yo wanne ne wanda ba so a ciki me yana cewa za ku koma Madina ku tashi mu tafi kawai ɗaya cikin biya kamar alƙawari babu na uku saboda haka suka tashi sau kuta to annabi na zauna a madina sai ubangiji ke kawo masa hoton abin da yake faruwa a wajen yaƙi sallallahu alaihi wasallam kaman gashi nan akan idansa tafiyar wata ɗaya amma yana gani da idansa daren kamar ga abin nan na faruwa shine sai ke cewa akazar rayata zaidun wanda ke rike da tuta daga hijin a filin daga zai fauti ba to amma fa an gama da shi thumma akaza ja'farun yake bi wani sahabbai labari fauci ba shi ma an gama da shi ثم أخذها عبد الله بن رواها فأصيب da annabi na bada labari shi ne arziki cewa lokacin da yake bada labarin idanunsa suna zubar da hawaye to lokacin da ya kama maganar Abdullahi bin Rawaha sai ya shiru bai ce komai ba can da aka jima sai ya ce akhazaha Khalidun innahu lasayfun min suyutillah yace Khalid ya karbe ta ce kai lalle wannan wani takobi ne daga cikin takobunan Allah shi Khalid bin Walid tun daga nan yake ce masa sayfullah takobin Allah subhanahu wataala to wani abin ba da mamaki a wannan wurin lokacin da aka gama da Abdullahi bin Rawaha jagoran yakin na uku sai ya kasance wani sahabi da ake kira Sabit ibn Aqra sai ya dauki tutar da yake dauki tutar da mutane suka na shi sai ga sai sai ko khuzha ya Abu Sulaiman go rike ta ya abu suleiman sai sa bin ne ce a'a a ake ka halarci yakin badar ka halatta ina ne ni da musulunta kwanan nan ina ne ina jagoran waɗannan wanda sun riga ne sabi ko na al'awar min mai muhajirin ina ni ina jagoran mutanen da suka riga ni shiga cikin musuluncin nan suka fi ni falala kaga Khalid ba a lokacin da aka yakin Uhud shi da shi aka gallaza wa musulmi aka ba musulmi wahala a yakin Uhud a shekara ta biyar Khalid bin Walid lokacin shi ne yana cikin kafirai yake cewa ina ne ina rike tuta ai kai zaka rike an ta hazarta uhudan hmm. ka riga ka halarta yakin uhud ka halarta yakin badar kai ne ya kamata ka rike wannan shi kuma sai ce an ta adra minni bil qital kai ka fi da kwarewa ta fuskar yaki dan haka ungo kenan me ake lura idan za a bai wa mutum mukami a musulunci kwarewa ko dadewa ce ai ba rama mutum wahalar da yaki a ce wai tun da ka daɗe ana tafiya da kai a cikin harka kaza to bari kai ma dan buɗa ma ka rike wani wuri ai ba haka ake ba cancantar mutum kawai ake duba yace anta azra ne bil kitab da haka imamu ahmad bin hanbal yake cewa idan ko kawo mutane guda biyu ɗaya daga cikin su fasiki ne amma dai ne namiji ne wajen yaki ɗaya daga cikin su taliki ta ne salihin bawa ne sai dai kuma baya da kurewa wajen yaki yace to ni ko zan karɓo wannan fasikin in bai shugabanci yace la'anna fisqahu ala nafsihi wa quwwatuhu lil muslimina fasikancin sa shi kadai shafa amma karfin sa kuma zai wa musulmi gaba daya amfani yace wancan kuma taqawahu li nafsihi wa da'afuhu ala muslimina muslimina taqawarsa shi kadai za ta amfana raunin sa kuma zai shafa al'ummar musulmi wannan ita ce as-siyasatu shar'iyyah magana shi shugaba a cikin yakin wani irin abu ne yake shugaba a wajen yaki ya sha bamban da shugaba a gida ba sa daidai ba sharadi bane shugaban gida zama ne shugaban yaki shugaban yaki akwai abin da ake lura da shi daban kafin a nada shi shugaban gida akwai abin da ake lura da shi daban kafin a nada shi ta iya wa mutum ya haɗa duka guda biyun ya cancanci shugaba gida ya cancanci shugaba a yaki kaga shugaba a wajen yaki ba sharadi bane zanto mai ilimi da yawa na addini kila ba da ilimi mai yawa amma dai yana da kwarewa ta fuskar yaki to sai a sashi baya da tsoro ba ja da ba sai a sashi amma ga wani bawan Allah ga kiyamul laili ga karatun qur'ani ga menene amma matsoraci ne wannan hadisi akhrajahu al-bukhari wa tarjama lahu wallazi qablahu imam al-bukhari ya kawo shi cikin ingantaccen littafin sa kuma ya masa mataciya da shi da hadisin da yake kafin sa mataciya da fadin sa cewa babu babun ar-rajulu yada ila ahli al-mayyit bi nafsihi wato babin da ke nuna mutum ya ba da labarin mutuwa ga iyalin waɗanda abin ya shafa shi da kansa shi zai ba da labari ya ce an yi muku mutuwa wato bukari ya kawo babu akan wannan shin ya halatta a haka ko bai halatta ba ma'ana mutum ya riga da su ka zo ka ga iyalinsa labari ya zanto kai ka fara ba su labari ya halatta ko bai halatta ba ya kawo wannan wa qala al-hafiz hafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa wa fa'idatu hadhihi tarjama al-isharatu ila anna an-na'ya laysa mamnu'an kulluhu wannan fa'idar da ke kunshe cikin wannan matashin magana da bukari yayi to yi ne don yi isharar cewa bayan da labarin mutuwa ba dukkansa ne aka hana a'a irin labarin da aka hana shine irin na mutanen jahiliya ko amma wanda ba irin na mutanen jahiliya ba ya halatta wa Nuhi nuhiya amma kana ahlul jahiliyyati Abin abinda aka hana shine wanda mutanen jahiliya suke yi fa kanu yursiluna man yu'linu bi khabari mautil mayyit sun kasance suna aikawa ga wanda zai je ba da sanarwa na labarin mutuwa ala abwabud duri wal aswaqi ya rinka kofar gidaje da kuma kasuwanni yana rera wani irin sauti mai daɗi da wadansu irin maganganu kamar waka waka dan ba da labarin mutuwa to irin wannan ne aka haramta malam ce kultu ni ko nace wa idza kana hadha musallaman in wannan abu da ya faɗa ya zanto an sallama shi to ya kamata ka lura cewa fasiyahu bi zalika ala ru'usil mana'iri a rinka kugi da bada labarin mutuwa akan manara wato akan asumiya ta masallaci ya kunu na'ayan min babi aula to wannan yana cikin irin na'ayi wanda aka hana wato akwai kenan a waɗansu darurruka kamar su can a sai a hau kan manara ta masallaci kamar a rumiyar masallaci kenan ana ta rerawa ya jama'a ana sanar da kowa na dan wani mai abu kaza mai abu kaza ya mutu bai ci wannan ma ya kamata mutanen jahiliya an gane ku eh ai to radio za mu ce ya kamata wancan kenan abin da za a zura kalmar da aka yi amfani da ita dan kawai zuwa aka aka ce yan uwa musulmi dan uwa mu wani Allah ya masa rawa saboda haka da Allah ana son a je a yi masa kaza kaga wannan ya halatta amma cewa wani dan wani mai kama kaza mai kama kaza ko shakkin siyaf ko shakkin jiyo ko marin kai ko kuka wanda yake mai dauke da sauti ya zanto wajen ba da labarin duk an aiwatar da wannan tuka ya zama haramun ki ina fatan kun fahimta da kyau ولذلك جزمنا به في الفقرة التي قبل هذه قال إذا ده haka muka yanke cewa wannan haramun ne a sakin layin da yake kafin wannan وقد يقترن به امور اخرى هي في ذاتها محرمات اخرى malai ke cewa ba da labarin mutuwa wani lokacin zai iya takuduwa da waɗansu al'amura wanda su kare su kaɗan kansu ma kawai haramun ne waɗannan ababa to kuma su zo su yi da kuma su haɗu da wanda annabi wanda ke gairul jari mislu aqd al-ujrati ala hadha as-siyah kaman karban lada dan saboda kaje ka ba da labarin mutuwa wannan da jahiliya ana haka ba ta ce waye fi kwarewa da sautin da zai sa mutane su kuka to shi kenan sai a ce ayi sai a bashi kuɗi biyan su ake akwai masu sana'ar wannan kuma irin waɗannan bidoyin akwai su a sham da wajen su pakistan akwai su irin na harin shi yasa shi yake rubutu akai amma mu nan da babu sai mu rinka mamaki yayi ba haka za a yi a sai ga wani mutum aikin shi sanar da mutuwa da haka yake ce yake ta yake sutura mislu akhdhul qudrati ala hadha siyah kaman karban kuɗi dan saboda mutum yaje wannan raki wa malihil mayyiti bima yu'lamu annahu laysa kazalika yaje yana yaban mamaci da abinda an san ba sai masa bane ba ka qaulihim kamar zaka suna cewa as-salatu ala fakhril amajidil mukarramina wa salihina wai wannan mutum ya mutu kina ba tsaya ba zalabar mutusa a ce ya jama'a ku zo ku yi sallah ku zo a sallah ala fakhril amajidil mukarramina a bisa ga alfaharin duk waɗansu masu girma ababen girmamawa wa baqiyati salafil kiram salihina a bisa ragowar magabata wanda irin su ne suka rage yanzu wanda ya kama da magabatan farko ku zo a yi masa sallah malai sai kaga wannan dubbi da ai wa yustahabbu lil mukhbiri an yatluba min an-nas an yastaghfiru lil mayyit li hadith abi qatada radiyallahu anhu wato dukkan so idan mun zo kan sahabbai wani lokacin mu ringa faɗin falalansu saboda irin abin da ake ciki na waɗansu mutane da ke fita yanzu suke munanawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam can a baya ma an bace sahabbai guda nawa guda uku ko a zaid bin harisa da kuma wa jafar sadiq wato jafar ibn abi talib kenan da kuma wa abdullahi bin rawaha da kuma sai khalid bin walid zaid bin harisa yana da cikin asabi ko al-awwalun wadansu ma suna cewa shine farkon wanda ya fara shiga musulunci wadansu suna cewa abubakar dan abin da ya faru zai tun yana yaro karami yana raya a kauye wajen iyayensa mahaifiyarsa ta je ganin gida wajen yan kabilar su sai aka kai hari na yaki sai aka ribance su sai ya zanto yana cikin bayi da aka kama yana yaro dan shekara bakwai zuwa takwas da aka kama shi sai aka zo da shi soko kas kasuwar da ke bayan garin makka sai aka zo da shi wannan wuri sai wani mutum daga cikin mutanen maka sai ya tsaye shi ne amin khadija wato babban khadija kenan matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko da ya tsaye shi kuma da ya zo da shi gida sai yake cewa na sayo waɗansu bayi a kasuwa je ki duba ki ga wanne kike so ki zaba sai ta sai ta ga zai da bin harisa sai ta dauke shi to tun da gizo da bin harisa wannan mutum kafin ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam daga ba sai auren sai ta fita da annabi sallallahu alaihi wasallam sai take cewa ya kamata a ce mace ta yawa mijinta wata kyauta ta musamman to ni ba abin da na ga ya dace in baka kyauta sai wannan da shine Zaid bin Harisa. Ya aka ba shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma can babansa tun da ji labarin batansa kullum yana cikin kuka da takaici yana ta neman sa duk inda kasuwanni suke yana biye da cigar kansa Allah bai sa ya ta ba ana cewa bakaitu ala zaidin walam adri ma fa'al ahayyun fa yurja am atadunahu al-ajal yana yana yana da kasida wacce take mai dadi akan wannan wato yana takaicin mutuwar ɗansa da rasa ɗansa kai da yi har sai ji labarin cewa ai an ganshi a makka waɗansu mutane suka zo suka labarta masa sun ganshi a makka da haka sai ya hayo abin hawansa shi da kaninsa ko wansu suka zo tare da suka zo suka binciken da annabi sallallahu da wasallam zai bin harisa yake sai aka ce yana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ko ba riga an turo annabi ya zama to manzo ba saboda haka suna zuwa suka ce sun ji labarin ɗansu ne a wajen su a wajen shi don haka suka zo a sifanshe shi ko nawa za su iya bayarwa na dukiya a kan fanshi ɗansu sai annabi sallallahu alaihi ya ce shin kuna so in shirye da ku zuwa ga abin da ya yafi wannan alheri suka ce eh faɗa mana miji sai ce to zan kirawo zai duga ga ku idan ya zaɓe ku to shi kenan ku iyayensa ne ku tafi da shi ba tare da na karɓi ko kobo ba in ko ya zaɓe ne babu yadda za a yi mutumin da ya zaɓe ni kuma in ce ba na sai da aka kirawo zaid da aka kirawo zaid aka ce to mu haza abuka wa ammuka wa haza muhammad ibn abdullah ka zaɓi wanda ka dama sai zai je zaɓa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ce dama na faɗa muku in dai ya zaɓe ni ko ba bayan da za a yi mutumin da ya zaɓe ni kuma in kore shi daga wajena sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ce tun da ka zaɓe ni sai ya fito da shi ya tara mutane a Ka'aba yace daga yau ina sanar muku anna zaidan ibni yarisuni wa Arisu. zaid ya zama ɗana daga yau zan shiga da shi ma ya shiga da wannan a lokacin mutanen jahiliya suna yin irin wannan saboda haka iya suka yi farin ciki irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi cewa zai ya zama ɗansa sun san cewa ba zai haince shi ba kenan saboda haka suka koba to har aka zo sai ya kasance zai ji shine farkon wanda ya fara yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa ra'ayin wadansu malaman tarihi wadansu suka ce a ah, shine abin nan abubakar a takaice haka aka kira su zai ibnu muhammad har lokacin da Allah ya saukar da ayat sa da ke cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum bid-din wa mawalikum su mutanen duniya mazan su da matansu, ku kiraye su da iyayensu ku ce wani dan wane ko wance yarwa ne wannan shine abu mai adalci a wurin Allah kar ku kira mutum da sunan wani uba da ba nashi ba fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayensu maza ba to shikenan fa ikhwanukum fi din wa malikum sai yar madan uwan ku kenan cikin addini kawai akhi fi din sai dai ka faɗi sunansa kawai amma ba za ka danganta shi zuwa ga wani mutum ba wanda ba shine asalin mahaifi ba da haka kuskure ne danganta mutum zuwa ga wanda ba mahaifi a danga, ka san wani ana danganta mutum ko zuwa ga wan babansa ko zuwa ga kanin babansa ko abokin babansa in ya tashi wurinsa wa asa ya suna a makaranta wane wane bayan ko ba shine asalin mahaifinsa ba a ko kuma ai kiran mace da sunan mijinta wannan al'ada ce ta kiristanci kuma sai na so a cikin mu ta hanyar turawan mulkin mallaka saboda su suka tsara mana yadda muke gudanar da rayuwar mu ko amma za a kira shi ne da sunan babanta yanzu kun taba kun ce a Aisha shi Muhammad ba sai da ce ake shi bintu Abubakar ba Asma'u bintu Abubakar ba ai dukkan ko dukkan kowace mace za a kira ta da sunan babanta ba a kiranta da sunan mijinta in dai a musulunce ne ake al'amura to dan saboda haka wannan kenan yana da falalan zai na cikin as-sabiquna al-awwaluna farkon waɗanda suka fara shiga musulunci waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce ya musu alkawarin aljanna gaba daya haka Ja'far bin Abi Talib kuma shi ma yana cikin musulman farko farko dan saboda shi aka yi hijira zuwa ga Habasha matarsa ita ce wa Asma'u bintu har lokacin da wato ainihin yayi ta zama a Habasha har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira zuwa Madina har ma bai dawo daga Habasha ba sai a shekara ta bakwai a shekara ta bakwai lokacin da aka aka bude Khaibar annabi na dawowa daga hanyar khaibar sai kuma ga ayarin ja'afar bin abi talib sun dawo su kuma daga habasha har annabi ke to ban san ba ma yau da me zan yi farin ciki hmm. abi fatihi khaibar au bi qudumi ja'far shin da bude khaibar da aka yi aka ragargaje hudawa ko kuma da dawowar Afar ne zan yi farin ciki ban san da me zan yi farin ciki kun ga kuma lokacin da aka ce waɗannan sahabbai wato sun yi shahada a wancan yaki na mota annabi gidajen sai da kai ya rinka bin gidajensu yana musu ta'aziyya ya bi ta gidan zaid bin harisa ya wuce da ya je gidan ja'far ibn abi talib wato anan ne annabi ya kukan da ake ta bai taba yi irin sa saboda matarsa tana tsammanin cewa yau mijinta zai dawo daga yaki saboda an ji labarin cewa musulmai sun ci nasara za su dawo ta dauka bai shahada ba ta ji labari ba saboda haka ta yi wanka duk yaran gidan ta yi musu wanka an shafa musu mai an yi musu kyale ita ko matar ta shirya kayan abinci kala kala tana shirin mijinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan jagar su a cikin irin wannan hali yara suka rubu gaba daya ya zahamuna alaihi sallallahu alaihi wasallam kowa na kama rigar annabi sanan wanda ya kama rigar annabi sanan gurin shi ko annabi idanun sa na zubar da hawaye dan ya san me ke da su ba su labarin abin da ke matar ta ce tun da na ga fuskar annabi sai na ga wani irin zare na damuwa a fuskarsa wanda take ta san fara'aitu gulalata huzunin ala wajhi wata alamar fushi da gani a fuskarsa amma na ji tsoron in tambaye shi dan kare mana labarin da bana sai dai shiru har sai lokacin da yara da suka rungume shi annabi na kuka sai take cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah zaka shay'un an ja'farin wa sahibaihi shin wani abu ya zo maka na labarin ja'far da sauran yan uwansa da da shugabannin yaki ko ba abin da sai annabi ya ce kad tashhadu kaga bai ce ba sun mutu sai ce me sun yi shahada ai ya ta san fadin Allah ta'ala wala ta ta mata da ko ta bi sabilillahi wannan sai zanto kamar wata ta'aziya da kwantar mata da hankali ba hasara akai ba kad tashhadu sun yi shahada saboda haka daga nan wurin ta ci gaba da kuka yara suna kuka annabi ya tashi na cewa Allahumma khluq ja'faran fi waladihi Allahumma khluq ja'faran fi ahlihi ya Allah ka halifanci Jafar a gidansa ka halifanci shi cikin iyalinsa daga nan gurin sai yake cewa wallahi na gan shi gashi can cikin aljanna yana da waɗansu fuka-fuki da yake tashi da su cikin aljanna sallallahu alaihi wasallam Jafar ibn Abi Talib shine yana daga cikin falalansa cewa akwai mutane guda biyar da suka fi kowa kama da annabi har wanda bai san annabi sosai ba in ya ga ɗaya daga cikin zai ji ga annabi daga cikinsu su akwai Abu Sufyan bin al-Harith daga cikinsu akwai Qusam ibn al-Abbas daga cikinsu akwai Al-Hasan ibn Ali daga cikinsu akwai Ja'far ibn Abi Talib daga cikinsu akwai Harith ibn Ubay waɗannan aka sun fi kowa kamar kamanceceniya da Annabi sallallahu alaihi wasallam mai raunin gani inda zai ga ɗayan su sai ce haza rasulullahi kaga duk wannan yana daga cikin falalansu a Abdullahi ibn Rawaha ko mutuwan Madina ne shine mutanen nan da suka yi wa annabi mubaya'a suka bashi alƙawarin in ya zo Madina za su kare shi irin kare da suke wa dukiyoyinsu da iyalansu Abdullahi ibn Rawaha yana cikin wannan nuqaba 12 su goma sha biyu da suka wa annabi alƙawalin sun yadda su bashi masauki in ya zo Madina Abdullahi ibn Rawaha saboda haka duk sahabbai ne waɗannan waɗanda suke masu falalan gaske ما ليس ويستحب للمخبر أن يطلب من الناس أن يستغفروا للميت لحديث أبي قتادة رضي الله عنه يا أهل التمستحبين للمخبر ga wanda zai ba da labarin mutuwa an yi zulma minan nasi an yi tsakfiro lil mayyit ya nemi mutane su mamaci din gafara yace jama'a Allah yawa wannan rasuwa dan haka sai ku rauka masa gafara tun daga nan sai ta Allahumma ghfir lahu tun baka fusu je wurin sallah to mustahabi ne idan ya zo ba da labari ya ce ku ne ka masa gafara li hadisi abi qatada radiyallahu anhu saboda hadisin abu qatada al-ansari Allah ta kare da gare shi yake cewa ba sa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jaysh al-umara'i fa qala alaikum zaid bin harisa fa in usiba ja'farun فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري فوثب جعفر فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت أرهب أن تستعمل علي زيدا قال امضه فإنك لا تدري أي ذلك خير فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناب خير أو بات خير أو ثاب خير شق عبد الرحمن يعني ابن مهدي ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انطلقوا فلقوا الأدوة فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أش أش أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبوعيه فقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره فمن يومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في هر شديد مشاة وركبانا أخرجه أحمد وإسناده حسن akan abin da ya kawo mana hadisin dan ya kafa mana hujja akan me halatta idan ka ba da labarin mutuwar wani kuma sai ka ce a roƙa masa gafara ko wannan shine abin da ya kawo hadisin saboda shi amma ma iya samun fa'idojin da ba wannan ba duk a ciki abu ka tada yake cewa ba a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jaishal umara'i annabi ya tura da rundunar da ake kiranta rundunar sarakuna ko rundunar amirai wato ita ne wata runduna da muka yi bayanin shugabannin ta ana kiranta rundunar jaisul umara fa qala sai annabi sai alaikum zaid bin harisa zaid bin harisa shine shugaban ku fa in usiba zaidun amma idan zaidun an gama da shi fa ja'far bin abi talib to sai ja'far ibn abi talib fa in usiba ja'far in an gama da ja'far bin abi talib kuwa fa abdullah bin rawahat al-ansari to sai ku nada abdullah bin rawahat al-ansari fa wasaba ja'farun sai ja'far kuwa ya zabura yayi gaba fa da sai yake cewa bi abi anta wa ummi ya rasulullah na bayar da mahaifana a matsayin fansa gare ka ya ma'aikin Allah ma kuntu arhabu an tasta'mila alayya zaidan bana jin tsoron wato ka shugaban mana da zaid lallai ina son haka inda Ja'far bin Abi Talib ba na jin tsoron shugabantar da zai ya kamata lalle a shugabantar da zai wato yana nuna amincewarsa da shugabantar da shi kenan kada yake cewa in bihi fa innaka la tadri ayyu zalika khairun fantaliqu falabithu ma sha Allah sannan yake cewa in bihi wato zartar da shi fa innaka la tadri ayyu zalika khairun baka san ba menene wanda yake fi zama alheri cikin al'amuranka fantaliqu dan haka sai suka tafi falabithu ma sha Allah suka zauna a can ko kuma suka dade a wajen wannan tafiya ta su ta yaki gwargwadon yadda Allah ya so su dade ko suka zauna kafin haɗuwar su da abokanan adawa gwargwadon yadda Allah ya so su dan zauna kuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan sai daga baya wannan duk magana Abu da kenan sannan sai daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sayyid minbara sai ya hawo kan minbari wa amara an yunada yayi umarni da ayi kira da babban murya cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a wato azo ayi sallah azo ayi sallah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan mutane sun taru sai annabi ke cewa na ba khairun lalle wani alheri ya sauka au ba ta khairun ko kuma lalle wani alheri ya kwana a wannan nahiya mu? au ba khairun ko kuma lalle wani alheri ya dawo cikin mu ma'ana annabi ya mutu daga cikin wannan kalmomi guda uku ɗaya daga cikin masu ruwayan hadisi shine Abdurrahman ibn Mahdi shine yayi kokonto bai ya kasa tsoro wata kalma ce annabi faɗa imma dai annabi ya ce na ba khairun ko ya ce ba ta khairun ko ya ce ta ba kai dukkanin su kuma mutaqaribatun fil ma'ana wato ma'anin su suna suna kusa da juna kenan sannan sai annabi ce ala ukhbirukum an jinkukum hadha al-ghazi shin ba zan labarta muku ba abin da rundunar yakin nan ta fita tafi wanda nasa aka sa waɗancan sabai su zama shugabanni a kai in labarta muku mai suke ciki ka kafin dawowar su kenan ko ita innahum in falaqu sun riga sun tafi falakul aduwa sai suka ci karo da abokin adawa ba zai zaidun shahidan sai zai yayi shahada a wannan waje shi zaidu bin harisa kenan sai annabi ce fastaghfiru lahu da haka ku roka masa gafara kun ga mahallin shahri gina cikin hadisin ko ya ba da labarin sai ya cika ya yi shahada sannan kuma ya ce me ya ce a roƙa masa gafara fastaghfar lahu an-nas duk sai mutane suke cewa Allahumma ghfir li zaid Allahumma ghfir li zai da a cikin masallaci thumma akhadha al-liwa'a Ja'far bin Abi Talib sai annabi ya ci gaba da labari ya ce bayan ji ya riga ya yi shahada sai jafar ibn abi talib ya rike ta ko ya rike wato tuta kenan ta yaki shadda al qawmi hatta qutila shahidan wato ya farwa waɗannan mutane har ya kasance ya yi shahada an kashe shi a matsayin shahada dan shi lokacin da ya ga zai da harsa ya yi shahada da ya karɓi tuta sai ya sauko daga kan dokinsa ko kan rakuminsa sai ya soke rakumin da takobi wai dan ya nuna ba ku duwa yau ko da za a fita a wajen in za ka gudu ba a kan rakumi za ka gudu ba sai ya soke rakuma a a ƙasa ya yi yaƙi ya rinka kutsawa kafin a kai shi sai yawa mutane da dama ta adi kafin ya shahada to sai wani cikin ta to na soke rakumi ai an san ba zai gudu ba da aka ce a ya soke rakumi dan kan kafirai kuma su ɗauka su yi amfani da kenan da kafirai ya amfani da abu gara ka yi me saboda haka sai soke rakumi shine hatta kutila shahidan fa shatta al qawmi ya tsananta wa kafirai hatta kutila shahidan har shi ma aka kashe yana mai matsayin shahada yace ashhadu da bi shahada ina bada shaida akan cewa lalle shahada yake annabi ke tabbatarwa da wa Ja'far ibn Abi Talib bal tanfirunahu da haka ku roka mata gafara ثم أخذ اللواء عبد Abdullahi بن Rawaha, sannan Abdullahi bin Rawaha ya karɓi tuta bayan wato ainihin a Jafar bin Abi Talib ya tafi yana karban tuta yake cewa ya habbasal jannatu wa qtirabuha طيبة وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها الروم روم قد دنا عذابها علي illa قيتها ضرابها yake cewa ya habbazal jannatu wa qtirabuha ma dalla da aljanna ga tanan ta wani kusa yana karban tuta abin da yake ma dalla da aljanna ga sanan a kusa tayyibatun wa baridun sharabuha daddada tana kanshi da kuma mai sanyi yace an rumu rumun qaddana azabuha lalle rumawa su tabbatar azabarsu tana kusa kan da daga kututa kafiratun ba'idatun ansabuha daular rumawa kafiran daula ce butulun daula ce ba'idatun ansabuha tarihin su manesancin tarihi ne baya da kyau yace alayya illa qaitu hadirabuha duk wanda na gama da shi yau sai kansa ya tabbata alayya illa kai to hadira ba haka ya kutsa cikin yaki Abdullahi bin rawah ba asbata ki. annabi ki cewa Abdullahi bin rawah ya tabbatar da diga digansa bai gudu ba wajen yaki hatta kutila shahidan har aka kace shi yana da matsayin shahada fastaghfiru lahu dan haka ku roka masa gafara thumma akhadha liwaa Khalid bin al-Walid sannan Khalid bin al-Walid ya karbi tuta wa lam yakun min al-umara'i shi ko baya gida huwa amara nafsahu shine ya kafa kansa shugabanci da kansa sun marafa رسول الله صلى الله عليه sannan annabi sallallahu alaihi ya daga wato ainihin yatsunsa guda biyu sama fa qala yake cewa Allahumma hadha sayfun min suyufika ya Allah wannan wani takobi ne cikin ka wato Khalid ibn al-Walid kenan fansurhu haka ya Allah ba shi nasara ka gane cikin yakin kenan annabi ke wannan rikin gaba sai abu sabai labarin abin da ke gurbawa to shi ne mai rawaito hadisi ce fa min yawma idhin summiya khalidun sayfullah tun daga wannan ranar sai aka sawa khalid suna sayfullah thumma qala sannan annabi ke cewa in firu fa amiddu ikhwanakum yanzu ku tashi ku fita ku je ku taimaki yan uwanku wato aka sake aika wutan nan na tabi kenan da su taimaki wadannan wala yatakhallafanna ahadun kar wanda ya yi jinkirin fita bana na faran nasu ana suke cewa ko abu kata da kike cewa sai mutane suka fita gaba daya fi harri shadidin a lokacin ko ana cikin zafi matsananci mushatan waɗansu su a kasa ba abin hawa wa rukubanan waɗansu su kuma akan abin hawa akhrajahu ahmadu wa isnaduhu hasanun wannan hadisi imam ahmad bin hanbal ne ya ruwaito shi to kaga wannan ya ba mu wata fa'idan cewa maganan da ke cewa wani sahabi ne ya zo ya baiwa Khalid tuta ya ce kai zaka zama shugaba tana da rauni saboda wannan hadisin ya fi da inganci dan yana nuna Khalid ya yi da tuta da kansa shugaba ya kirawo mutane gaba daya wajen sa suka masa mubaya aka ci gaba da yake wa fil babi ana bi hurairah ta ghairihi bi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan babi da ya shafi wato bayar da labari idan zaka bada labarin mutuwar wani kace a roka masa gafara shine wa fil babi kenan a cikin wannan babi akwai hadisi na musamman ana abi hurairata daga wurin abu huraira a wagairihi da wani safi kaulihi sallallahu alaihi wa sallama lamma la alin nas najashiya cikin abin da annabi ya faɗa lokacin da yake ba da yake baiwa mutane labarin mutuwan najashi yace da su istaghfiru li akhikum ku roƙa wa uwan ku gafara wato shine najashi wannan ya zama hujja kenan kan cewa a iya roƙa mutane su su ce wato aiwa wannan kenan a roƙa musu gafara tun lokacin da ake ba su labari tun kafin a zo wajen sallah wa sayati fil mas'ala as-sittin zai zo nan gaba wannan hadisi a cikin mas'ala ta 60 shafi na 87 zuwa shafi na 88 to sai malai wannan karin bayani a kasa yace wa min ma sabaqa تعلم أن قول الناس اليوم في بعض البلاد الفاتحة على روح فلان مخالف للسنة المذكورة daga nan ne za ka fahimci cewa faɗin mutane a yau a sashin waɗansu garuruka da idan an zo ba da labari ko an je wajen ta'aziyya za a ce al ala ruhi fulan a karanta wa ruhin wa na fatiha yace malam mala yace mukhalifun lis sunna wannan fadin magana da mutane ke yi ya saba wa sunna al-mazkura wanda aka ambata abinda annabi ke cewa me istaghfiru ya akhiru yace mukhalifun lisunna wancan abu cewa a karanta wa na fatiha a karanta wa zuhin wa na fatiha wannan ya saba wa sunna fa huwa bid'atun bila shakka bala ce ko tantama babu wannan bid'a ce la siyama wal qira'atu la tasilu ila al mauta musamman ma da yake ai karatun idan an yi baya isa zuwa ga mamaci alal qawli sahihi a bisa gazance mafi inganci kama sai ya ci tafsiruhu insha Allah kamar yadda bayanin sa filla filla dake dake zai zo nan gaba in an karanta wani abu na alqur'ani wanda ya karanta shi abin ya shafa ba wanda aka karantawa ba man qara alqur'ana falahu bi kulli harfin ashru hasanat annabi ke cewa la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa harfun wa harfun duk wanda ya karanta qur'ani kowane harafi ɗaya za a baki hasana guda goma yace alif lam mim ba wai yana nufin harafi ɗaya bane ba a alif harafi ne lam ma harafi ne mim ma harafi ne wannan sai nuna karatun qur'ani na amfanan wanda ya karanta ne ba wanda aka karantawa ba wa allaysa lil insani illa wa an وأن أتلو القرآن أنا أكتب فتا دنيا عمرو من karanta qur'ani. kuma baya kaka annabi ke cewa na nemi izini a wurin ubangiji na in rokawa ta gafara sai bai bani izini ba amma na nemi izininsa in kai mata ziyara in ziyarci ta sai ya bani izini sai malamai suka ce kaga kenan istighfari ake yawa mamaki ba karanta masa qur'ani ba annabi bai ce ba na nemi izini in karanta mata qur'ani sai sai na nemi izini in yi mata me na nemi izinin in mata istighfari in roƙa mata gafara sai ubangiji ya hana ni amma da na nemi izinin da suka bazanta sai ce je ka abin nan to kaga annabi ya fi kowa fahimtar cewa abin da ake bukata shi ne istighfari da aka ce a roƙawa mutum gafara a rinka fatan Allah shi gafara ta basu da su ina ba ta an fahimta ina ga sai mu dakata a nan gurin ko saboda ila mun shiga matashi na magana din akwai abubuwa masu tsawo a cikin da sai mu barka sai zarafi